Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam sabuwar shugaban kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da kalubale ba za a ci gaba da tafiyar ayyuka kamar yadda aka saba ba tana ne cewa ana buƙatar sake fasali mai zurfi da faɗaɗawa a tsakanin kungiyar kasuwanci ta duniya da kanta. Japan ta fara aiwatar da shirinta na rigakafin coronavirus yau Laraba. ana ƙara samun haske a kan yiwuwar amfani da sherar yin allurar rigakafin corona a turai yayin da ƙarin gwamnatoci da ke tunanin gabatar da tsarin ba kuma ga matafiya kaɗai ba har ma da takaddun allurar rigakafi. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja da ke Najeriya ta tabbatar da sace ɗalibai 27 tare da kashe wani guda ɗaya a kwalejin kimiyya ta garin Kagara a ƙaramar hukumar Rafi. yaran makaranta da aka dauka yau da asuba aka tafi da su wannan abu ya dame mu kwarai da gaske kwarai kwarai kwarai da suke tun da muke ganin tashin hankalin rashin tsaro to na yau ya taba mu kwarai da gaske kuma muna nan muna ta iyakan kokarin mu yadda za a yi sako su gwamnan jihar neja kenan alhaji abubakar sani bello Bayan haka za kuma ku ji cewa masu kula da al'amura na nana ta bukatar tilas ne a ɗauki matakai na hankali da ilimi wajen magance farmakin da Hausawa Fulani ke fuskanta a sassan kudancin Najeriya. Sannan kuma muna nan tafa da sabon shirinmu mai suna Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sabon shugaban kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da ƙalubale ba za a ci gaba da tafiyar da ayyuka kamar yadda aka saba ba. Tana mai cewa ana buƙatar sake fasali mai zurfi da faɗaɗawa a tsakanin kungiyar kasuwanci ta duniya da kanta. Sabon daraktan kungiyar kasuwanci ta duniya WTO da aka naɗa Ngozi Okonjo-Iweala ta ce yayin da kaskancin kai take alfahari da kafa tahiri da ta yi yana da mahimmanci a samu karewar gabatar da sakamako ina mai da hankali kan cika aiki da kuma samun sakamako kuma ina so in tabbatar da cewa mutane sun tuna nahiyata da ta samar da shugaban kungiyar wto ta farko da ta kawo canji okonja Uwela ta ce kasuwanci ya shafi mutane ne haɗe da daga waɗanda aka ware kamar mata da masu ƙananan masana'antu don a dama da su. 'Yan Najeriya koya Toyo tsohuwar 'yar majalisar dokoki ce kuma tsohuwar jakadiya a Habasha da tarayyar Afirka. Ta yi aiki tare da Okonja Iweala kuma ta ce ita 'yar sahun gaba ce. Ita wata mutumiya ce wanda ta kasance babbar mai kire Ta ce Ngozi tunaninta shine abin da zan iya yi daban kuma wani canji zan iya kawo a lokacin mawuyacin yanayi. Japan ta fara aiwatar da shirinta na rigakafin coronavirus yau Laraba. An gudanar da alluran farko ne a asibitin Tokyo 'yan sa'o'i kaɗan bayan asibitin ya karbi alluran rigakafin Pfizer BioNTech. Kimanin likitoci da ma'aikatan jinya dubu arba'in ne a duk faɗin ƙasar za a yi wa alluran rigakafin na farko. tare da cimma burin yin alluran jimilar ma'aikatan kiwon lafiya miliyan uku da bakwai kafin watan maris sannan kimanin 'yan kasar miliyan 36 masu shekaru 65 zuwa sama su biyo baya. Tsarin allurar rigakafin na Japan dai ya fara ne da tafiyar hawainiya yayin da sai da hukumomin lafiya suka ba da amincewa a hukumance kan amfani da magungunan Pfizer BioNTech mai allura biyu a ranar Lahadi. Jami'ai sun buƙaci kamfanin Pfizer da ya ƙara yin gwajin kan allurar rigakafin baya ga gwaje-gwajen da aka yi a baya da aka gudanar a wasu kasashen, Taro Kono, ministan alluran rigakafin ƙasar, ya faɗa wa manema labarai jiya talata cewa an gudanar da ƙarin gwajin ne don mutanen Japan su amince da shi. ga rigakafin ba tilas ba ce a japan kuma yayin da kono ya bayyana kwarin gwiwar zai iya kaiwa ga ma'aikatan lafiya da ke kan gaban aiki da tsofaffi ya yadda yana buƙatar tsara wani shiri don samun nasarar kaiwa ga matasa tare da ƙarfafa musu gwiwar karɓar allurar. To kafin ku ji ƙarashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan sace wasu matafiya a jihar Neja da ke Najeriya a kwanan nan, Gwamnatin jihar ta tabbatar da sace ɗalibai 27 an kuma kashe wani a kwalejin kimiyya ta garin Kagara a ƙaramar hukumar Rafi. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan dai yana zuwa ne kwana biyu bayan da wasu 'yan bindigar suka yi awon gaba da wasu fasinjojin motar bus mallakar hukumar sifiri ta jihar Niger da ake kira NSTA. Alhaji Abubakar Sani Bello shine gwamnan jihar Niger ya tabbatar da kwashe waɗannan ɗalibai da 'yan bindigar suka yi. Yaran makaranta da aka ɗauka yau da asuba aka tafi da su. Wannan abu ya dami mu kwarai da gaske, kwarai kwarai da suke ah, Tun da muke ganin tashin hankalin rashin tsaro to na yau ya taba mu kwarai da gaske kuma muna nan muna ta iyakan kokarin mu yadda za a yi a sako su kuma muna kira ga wannan mutane da suka yi wanga abu jibi allah jibi yaran nan kana ba lehin da suka yi da matan nan ba lehin nan da suka yi su sako su kama yanzu yaran nan suno ne kuka da tabbacin an an da yara 27 guda daya ya rasu malamai uku sannan iyalan malamai da 'ya'yansu su ma sun kai goma sha takwas. To ɗaya daga cikin ɗaliban da ya tsallake rijiya da baya ya bayyana yadda waɗannan 'yan bindiga suka auka wa makarantar a cikin dare. Wallahi kawai sun shigo ne barayi ne suka shigo kawai suka ringa wuta kawai ke gwamnati su college da To kai sun wuce da kai koko? A ba su wuce da ni ba amma na dan ji rauni ne rauni ne sai muka dan ji. ma an kashe mutum ɗaya ma yanzu Ok ai na ka ji rauni. a kafa ne su sauran ɗaliban suna ina a ko wanda suka dawa ko wanda kuma suka riga sun gudu a yanzu ba a ga dawon su ba ko wanda yanzu ba su dawo amma su su barayin sun wuce da ɗaliban ko an wuce da ɗaliban ma da yawa ma har da malaman su eh har da malami to amma da suka shigo makarantar ku kun ji shigowar su tabbas mun ga shigowar su diretin sojoji ma suka complete suka shigo hostel direct to me suke cewa da suka zo kawai da suka zo kawai tasar da tasar mutane ko suka fara tasarwa tukunna tasar da mutane ne ma suka rako ni kenan to da Allah ban sa na wani duka ido haka shine sai nake nake ne shine ne ba na samu na abin da bindigogi suke da bindigogi bindigogi sababbi ma a yanzu dai a iya cewa hare-haren yan bindigar na kara ta'azzara a jihar Niger domin kuwa ko baya ga fasinjojin motar ta bus da suka kwashe a ranar lahadin nan a ranar litinin kuma sun auka a garin kusharki da ke yankin karamar hukumar tarafi inda suka kashe dagacin garin tare da jikkata wasu da dama da kuma yin awon gaba da wasu mutane da ba a tantance yawansu ba. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai, rundunar 'yan sandan jihar Niger bata ce komi ba akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tuma Dalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar an ƙara samun haske a kan yayyawar amfani da shaidar yin allurar rigakafin corona a turai yayin da ƙarin gwamnatoci da ke tunanin gabatar da tsarin ba kuma ga matafiya kaɗai ba har ma da takardun allurar rigakafi don amfani wajen taimakawa sake buɗe gidajen sai da barasa gidajen abinci da ɗakunan kaɗe-kaɗe Da aka tambaye shi ko akwai yiwuwar gabatar da fasfon na allurar rigakafi, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya gaya wa manema labarai a ranar Litinin cewa wasu tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya buƙatar shaidar allurar rigakafin coronavirus. Wasu ƙasashe lalle za su iya buƙatar mutane da ke zuwa ƙasarsu su nuna shaidar rigakafin kamar yadda mutane a da ke buƙatar shaidar yin rigakafin cutar kwalara ko wasu cututtuka a cewarsa. Gwamnatocin Turai sun raba kai game da ko za su amince da tsarin fasfo na allurar rigakafi, amma ma'aikacin tafiye-tafiye yawon bude ido da kuma karbar baki suna matuƙar buƙatar su ga sun sake bude kasuwancinsu kuma sun ce ba za su yi asarar lokacin bazara ba. Shugaba Joe Biden ya sa hannu a dimbin umarnin zartarwa da ke sake fasalin manufofin shige da fice na Amurka game da sake farfadowa da kuma faɗaɗa shirin 'yan gudun hijirar Amurka a watan shi na farko a ofis. amma masana da ƙungiyoyin sake tsugunar da mutane sun gaya murya amurka cewa zai ɗauki lokaci kafin su sauya tsarin da gwamnatin trump ta kawo na sake tsugunar da 'yan gudun hijirar wadda ya rage yawan waɗanda ake ba damar shiga da ya zama mafi karanci cikin shekaru da dama daga watan oktoba Amurka na shirin tarban 'yan gudun hijira biyar a shekara daga biyar da gwamnatin Trump take bayarwa a shekara. Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗin yiwuwar babban tashin hankali a Myanmar yayin da masu zanga-zangar ke gudanar da zanga-zanga mafi girma ya zuwa yau kan kifar da gwamnatin farar hula na sojoji Duba-dubatar masu zanga-zanga sun taru yau Laraba a titunan Yangon, birni mafi girma a Myanmar, duk da hana taron mutane sama da mutum hudu da sojoji suka sanya. An toshe hanyoyin da gadoji da ke shigowa zuwa cikin Yangon da motoci don su nuna kamar motoci na da matsalar inji. Wata sabuwar dabara da masu zanga-zangar suka yi amfani da ita don hana motocin 'yan sanda da sojoji. Masu zanga-zangar sun yi ta cika titunan manyan biranen Myanmar a kowace rana tun lokacin da aka tsare shugaban Aung San Suu Kyi tare da wasu manyan jami'an gwamnati a juyin mulkin ɗaya ga watan Fabrairu. Masu zanga-zangar sun nuna alluna masu ɗauke da taken neman demokradiyya. Da yawa daga cikin su ɗauke da hotunan suki kuma sun amince da gaisuwa mai yatsu uku a matsayin wata alama ta nuna adawa ga zalunci kamar wanda aka nuna a sanannen fim ɗin Hunger Games. Kyari da ta karanto labaran duniyar. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. Yayin da mahukunta da shugabannin al'umma a yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da jan hankalin matasa a yankin akan sa kasance masu nuna aƙidar zaman lafiya a kowane lokaci. masu kula da al'amura na nana ta buƙatar cewa tilas ne a ɗauki matakai na hankali da ilimi wajen magance farmakin da hausa fulani ke fuskanta a sassan kudancin najeriya Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Gabanin ya matsin kai farmaki akan Hausawa a kasuwar sasa da ke birnin Badin na jihar Oyan. Hausawa da ma Fulani makiyaya na fama da kalubale daban-daban a wancan yanki na kudancin Najeriya tsawon lokaci. Agance ta sanya manazarta ke ganin lokaci yayi wajen ɗaukar matakin ilimi da kuma aiki da hankali domin ware wannan matsala kowa ya huta. Malam Ibrahim Ado Kurawa na cikin masana harkokin bincike da rubuce-rubuce a arewacin Najeriya. Sai a samu lauyoyi wanda ita sun kware sun san hanyoyi sun san yadda za su yi rubutu duk wanda aka kashe a samu sunansa a samu sana'arsa a rubuta shi sannan a tsara shi yadda zamani ya nuna idan aka yi wannan sai a ɗauki wannan kundi a nuna cewa abin da ya sa mutanen suka yi saboda gwamnatocinsu sun ba su kariya shugabanninsu na siyasa da shugabanninsu na zamani da malamansu na addini da shugabannin gargajiyarsu su suka jawo saboda irin maganganun da suke yi a ɗauko maganganunsu a juna da wannan to idan aka yi wannan aka tabbatar da abubuwan nan a rubuce a ilmance aka kai wa wa'annan turai da su turawan ba za su iya cewa magana da kake faɗa ƙarya ba ne kuma wannan abu ne wanda mai yiwuwa za a samu doyen da za su iya wannan aiki me yasa su wa'annan mutanen suka tafi har ingila suka je suka yi karya suka kai kara abun su ma da yake karya ne ma bai tasiri ba to me yasa mu mutanen mu ba za su iya daukan nauyin su wannan abu ba sai dai a guruf group kaga suna maganganu suna nuna bacin rai amma ba za su yi abu na ilimi ba Ya matsin na birnin Badin ya zo ne a daidai lokacin da ake tsaka da muhawara a Najeriya kan makomar Fulani makiyaya musamman waɗanda ke zaune a yankin kudancin ƙasar. Makiyayan nan da ake magana na kudu wanda yanzu ake Eh, cece kuce din a kansu a ondo da oyo da sauran gurare ba fa 'yan arewa ba ne makiyaya ne waɗanda suka zauna a ɓangaren da ake kira oyo yau tun kan a halittu najeriya waɗansu sun shekara ɗari biyu a gurin ita kanta najeriya shekara ta ɗari biyar sannan cin gashin kan Najeriya kwata-kwata shekara 60 ne yau. Saboda haka mutanen nan suna zaune a can ba sa ma jin Hausa. Banda Fulatanci da Yarabanci ba abin da suke bi. Na taɓa zuwa jihar Oyon na bata a hanya. Na ga waɗansu Fulani a gefen titi suna ciwo na tsaya za mu tambaye su hanya. Banda Fulatanci da Yarabanci ba su iya komai ba. Ba su san Arewa ba, ba su san yaren Arewa ba, ba su san al'adar Arewa ba. 'Yan kudu ne a kudu Allah ya yi su kuma kundin tsarin mulki ma ba su san wata kudu ko Arewa ba. da kundin tsarin mulki ya sani 'yan Najeriya. Hmm. Fulanin nan 'yan Najeriya ne a kudanci aka wato suke zaune sama da shekara ɗari biyu yanzu. Gwamnonin nan sun gaza ne, gwamnatin tarayya ta gaza ne, sun kasa kamo bakin zaren warware wannan matsala da kuma sun yi alkawari cewa sun san maganin shi yasa suke kama kame. Barista Audu Bulama Bukarti kenan da ke karatun digiri na uku a birnin London na kasar Burtaniya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim kwari da wannan rahoton. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma sai ku gyara zama don jin shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin farko da zai rika duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, almajiranci, tarbiyya, tarihi da sauransu. Shirin na farko zai fara da yaya aka fara yankin ya tsinci kansa yanayi na kalubale inda manyan hanyoyin motar yankin suka zama tarko da masu satar mutane ko 'yan fashe da makami kan ɗana. Waye ya sakaci har lamarin ya kai ga haka ne? Za mu fara da ƙarin bayani kan wani taro da ƙungiyar tuntubar juna ta Arewa ta shirya shekara ta dubu biyu da biyu. inda tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Tahiru Dalado Bafarawa ya gabatar da wani jawabi. Shirin Arewa a yau na muryar Amurka ya tambaya Alhaji Bafarawa abubuwan da ya hango ya gabatar da jawabin da a yanzu ya mai da shi ya zama wani ɗan littafi. bayan na gama karanta ta sai da kowa ta yi tsaye ya girgiza mani ya gode mini ya yi min addu'a sannan gaba ɗaya cikin ɗakin na ce wannan takarda ita ce takardar da za a yi amfani da ita ta gudanar da harkokin sha'anin siyasa arewa amma abin bakin ciki duk abin da na faɗa na ce in ba mu haɗa kanmu ba sai an bi mu gida gida ana kashi yau ga tuna kuwa na ce in ba mu haɗa kanmu ba magana karatun ilimi na yaranmu zai lalace yau ga shi ta auku na ce in eh, ba mu haɗa kanmu ba sai ya kasance ba mu ƙaunar junanmu ko dai mu so junanmu mutunan tibi mutunan ko bella ce ko bahaushe ko tibi ko wace irin kabila kake dan arewa mu zaɓo mu ɗaya mu ɗaya kamar yadda shugabanmu obanmu ya gwada mana a siyasar arewa sardauna kenan ba za ka yi kai siyasa arewa ba tare da kristan arewa ba ba da kristan arewa zai magana ya siyasa ba tare da musulmi arewa ba na maganar siyasa muke ba magana addini ba addini ko na nashi amma duk wanda abu shugaba na siyasa sai ya ɗauki duk ɗan arewa abu guda ne shi ɗaya zai sa a haɗu sannan mutane ba abin da ya haɗin kai ne eh, cin nasara da zaraka ya wace to kowa shi ta kai ne to a takaice abin da ta kira kenan na ayi ayi a haɗa kai kai yaƙi haɗuwa yau abin bakin ci ita wannan ƙungiyar da in ta yi magana ba abin da ya ci arewa acf kenan yau acf ta mutu babu acf sai dai sunanta ta riga ta mutu ni kashe ta rashin haɗin kanmu kowa gani aka yi bai isa ba in yau aka ce wani shine shugaban ko sakatare bai isa ba sannan kuma ƙungiyar nan da ta zauna duk abin da ya kashe ta shine rashin haɗin kan faɗa ma shugabanni gaskiya ko samu wani mukamin acm halin ciza shi wanda yake da banci da irin kungiyoyin ohana zai da afele fere su kowa suna iya gaya ma wannan kungiyar da tijin da aka samu da nan mutane da ake sa'an da suna iya gaya ma kowa gaskiya yanzu da acf na aiki wallahi da ba mu samu kanmu da muke ciki ba don hakkin kungiyar acf ce ta je ta samu shugaba buhari ta gwada mashi kai wannan mukamin hudu haka ba hana ka bane ne an arewa ne hakkin mu ne saboda haka ko kai wannan ko kuma dole mu mu za mu fara tattawaye misali don ya gyara amma wannan duk komai ya wace kwaɗai ya shigi mutane da tsoro shi yasa muka samu kamar da muke haka kan wannan na hanga da irin al'ada da irin kudewa da mutane ne gama na nan ta shi sa gan cewa kamar wani abu ne wani na hanga wanda alhamdulillah kuma abin haɗe ga wani takardar shi ne muke ciki yanzu. a lokacin banda ma ita kungiyar akwai mutane manya na arewa da suka halarci wajen ha suka tashi suka yi tafi suka yi murna amma daga baya a watakila sai suka yi layar rana. an haɗu gaba ɗaya duk wani shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa tun zamanin shagari yana dare shi. duk suna nan wurin nan an ka gaskar takardar ita ce ai ita ce za ta zama kundin siyasar gudanar da harka arewa saboda haka ai kan kowa na zagiwar shi sa ta hakon ya lalace muka samu kamar yadda muke yanzu haka. lokacin zamu ce zamanin obasanjo ne da 'yan arewa suka taru suka zaɓe shi amma bai ma daɗe ba tun a karonsa na farko ka hango cewa akwai matsala wato ma'ana arewa ta mara masa baya amma ba ta samu ya an biya ta abubuwan ta ba ma waɗanda yan uwansa bai yarbawa da wasu zaɓe shi ba su ko sun samu abubuwa na tallafin arziki yankin su ya bunƙasa. eto eh kaga obasanjo yana da mataimaki mataimakin nan shine ke wakilta arewa shine sardaunan arewa a lokacin wannan zamanin obasanjo jonathan yana da mataimaki shine ke wakilta arewa shine sardaunan arewa to duk da sun haɗa kawunan mutane da duban samu kan inda muke yanzu ba kuma iya haɗa kan arewa sai wanda adda abin da zai ba arewa abin da kan abin ba arewa in kana shugaba ko kana kirta su da wani mukami to in kana da mukamin nan kamar shi su mutane sai a haɗu ko ba kuma su komi an kaɗu gidanka an ka ci tuwo ko ka aika ka cika sanar mutane ga lalurar da muka cikin ya shawarar ku da abin bai lalace ba bayan an yi juyin mulkin 1966 an kashe premier sa amadu bello tafawa balewa da tola da sauransu an yi janar hassan usman katsina a wannan littafin ka ambace shi da cewa akwai haɗin kai da ya jawo ya kira mutane da musulmi da kirista ciki har da tarka da sauransu aka zauna shin a arewa yanzu akwai ko mutumin da za a iya samu ya kira waɗannan mutane domin a dawo irin daɗi. Ta ba a cewa babu in yanzu aka samu wani ya samu wani mukami dan arewa wanda ke son haka sai hada ai kaga lokacin da hassan usman ya zauna kamar na ce ya kira turka ya kirawo yes of dattijai ya yi unwa da mukamin shi na gwamnan arewa a nuna soja har da yi ritaya bai bar wannan haɗin kan ba to an kawai gari sai fa an samu wanda adda gwamnati shi ɗaya zai sa a kira mutane ma'a a zo a saurara a ji abin da a ci gaba amma duk ka riƙe gwamnati ka watsa da kowa shi sa muka zama duk gaba ɗaya ba uwa ba ban arewa sai abin da Allah ya damu. mu. Duk na ce gaba ka tuna wata waka da Sa'adu Zunguri ya taɓa yi a kan arewa inda yake cewa arewa za ta sha wuya wa ku waɗanda ba su da kishi in aka bar ƙasa cikin almajiri da sauransu ka tuna wakar. To ka ka dibi Sa'adu Zunguri wannan waka shekara tuna yau kusan shekara sittin shi ma hangi haka. saboda ya ga hange-hange mutanen ga shi ta kuma abin magana abubuwa din ne ba a cewa ba su gyaruwa amma suna da gyara ba za mu rufe shirin nan ba sai mun kawo wannan zantawar da mai kasida haruna aliyu ningi inda a ciki ke cewa ba zai yi gari ya zube a kwashe duk ba kuma ko da an yi yunkurin haka sai an kwaso da karin yan rakiya ai su da wani lokacin suna gwamnati ai tilastawa suke a makaranta me yasa gwamnati ba tilasta ba me yasa take tilasta mana lockdown me yasa take tilasta mana abu biya haraji me yasa take tilasta mana abubuwa amma karatu ba za su tilasta mana a mutu yaran mu ba su wani laifi na gwamnati ne ba laifin kowa ne yau in gwamnati ta shimfiɗa doka akan karatu wala ba wanda ya sai tsallaki amma ba su da niyyayi saboda me saboda nasu ƴaƴan suna yi da su je makaranta ta kuɗi da a tura su kasashen waje su yi zai karatu da haka ƴaƴan talaka ko oho to wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suka yi ko oho da su ran sai sun zo sun sa su wohoho. sun sa su wohoho. yayi kwarewa kuwa menene oho sun ihu shine oho sai sun sasu ihu wallahi sun fara ga ga irin kuma. yanzu hanya ka mota duk kudin ka duk karfi yanzu mai duk mulkin ka baraka sai dai ka shiga jirgin kasa daga Kaduna zuwa Lagos saboda mai saboda an talaka sun dauki makami wanda ba ba su ilimi ba nan gaba yanzu ko karuwa ake aihuwar ake su wayannan jahilin da kuka bari ba su da ilimin control din aihuwa aihuwar suke ta yi ba adadi kuma su irke ta ba da haka ture an da su ta yi da ku su mayar tun da babu wata kasuwa ta aikin yi za shiga kasuwa ne ta me ta ta'addanci da aka su akari su fahimta wato ita ma harkar ta'addanci ko satar mutane ita ma ta zama kamar wata masana'anta ce ta samun kuɗi kenan ai ita ce babban masana'anta arewa yanzu saboda shi yasa ga abin ya bazu ya yi kamari ko ina ana yi zaka samu mata na yi maza na yi yara na yi zawara na yi kai har matan aure so kaga ta zama sara. tunda me tunda dama ba a ba wa mutanen sana'a da lasi ba kuma dan adam da gan shi dole ne sai ya rayu sai ya ci sai ya sha sai ya yi wasu bukatu da me zai yi su da kuɗi da ina zai samu kuɗin babu hanyar samun su to dole sai ɗauki mummunan hanya a ƙarshe akwai wakar da kai ƙasa ta ce farko me faɗo ma rai ne ke wannan wakar to abin da faɗo min rai shine akwai lokacin da mutane suke ta ihun a raba najeriya a raba kasa a raba kasa sai ne lissafi sai na gane cewa in ka ji mutum yana ce a raba kasa yana da kasar ne to bai san darajar ta bane ran da ya rasa wannan kasar to addinin sa ma ba zai yi ba al'adarsa ba zai ba wannan magana a raba kasar ma ba zai iya yin ta ba saboda mai saboda bai isa ya tafi a gurin dan jirawa ta ƙasa ya je ce a raba ƙasa ba so shi salke kira hankali su ga mutane su gane cewa ƙasar ka ta zama ita ce farko bayan Allah da ya halicce ka bayan annabinsa sai iyayenka a cikin wakan na baɗan na gaba kuma shi ne ƙasar ka domin nan Allah ya halicce kuma nan ya zaɓa maka kuma baka ba Allah hikima da dabara ba da haka tunda Allah ya zaɓa maka wani gurin sai ka masa godiya sai ka riƙe amma in ka ce wai ba haka ba to kamar ka na ni'imar da Allah ya baka shi yasa nake faɗa a ƙarshe gaba da yaruna duk da ɗazu ce an makara akwai hanyar da za banda sa yara a makaranta akwai hanyar da wata rana kana mafarki za ka iya wata waka da yau a ce duk an dawo kamar da lami lafiya da daddare ma za ka iya tafiya za ka bar ma kofar gidanka a buɗe ba tare da kana shakkar komai ba. to ai ba a bari a kwashe da yale kaya ai abun da ya riga lalace to ko an gyara shi sai dai kawai a rage wani abu amma batun a dawo kamar da zaman lafiya ai ba zai yi ba an wuce wannan matakin sai dai kawai mai addu'a a yi kokarin a gyara wanda zai gyaru a ci gaba da haka amma batun a koma baya an riga an bata an makara masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo ci gaban shirin kan tabarbarewar tsaro ta fuskar satar mutane a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum Arewa zumunta ta sai nishaɗi sai Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe. ya ce mun yi Allah wadai da sace ɗalibai da malamai da aka yi a makarantar GSS Kagara da ke jihar Neja a Najeriya. Ya kamata gwamnatin jihar Neja ta gaggauta bin sau don kwato waɗannan malamai da ɗalibai da aka sace tun kafin azaliman da suka sace su su tsere da su. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa amin sun amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce batun gaskiya dole fa sai gwamnatin jihar Matanija ta yi da gaske ganin yadda a 'yan kwanakin nan muke ganin lamarin tsaro na ƙara lalacewa a jihar tamu don haka akwai buƙatar gwamnatin jihar ta yi babban yunkuri a kai tun lokaci bai ƙure ba allah ya kyauta wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga baba gana alhaji nuciya wacakal tare da ɗan lada siniya wacakal da mala kawo shatima wacakal a jihar yobe suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Sace wasu ɗaruruwan ɗalibai a makarantar sakandaren kwana ta Kagara a jihar Neja abin takaici ne da Allah wadai. Kuma hakan ya tabbatar da cewar gwamnatin Najeriya ba ta ɗauki darasi a sace ɗaliban Chibok, Dabci da Kankara ba. Daga nan sai wasikar Abubakar Salisu Arkime tare da Habibu Abubakar birnin Yaro da Abubakar Fataskum unguwar Arkime suka ce salam VOA Hausa. gaskiya abin da ya faru a jihar oyo abin takaici ne matuka akwai buƙatar gwamnatin tarayyar najeriya ta tashi daga dogon baccin da take yi akan kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu idan ba so gwamnatin take al'umma su haɗa ƙarfi da ƙarfe su kare kansu ba wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi zargin da ake yi wa madugon adawar Nijar Hama Amadu akan yin kalamai na kabilanci da ka iya jawo rarrabuwar kawuna a ƙasar. wani abin a duba ne da idanu na basira ya kamata 'yan siyasa su sani cewa siyasa ba yaƙi ba ne kuma ba su da wata ƙasa da ta wuce Nijar a rinka kaucewa kalamai da ka iya janyo cece kuce sako daga Usman Shita Mahuta. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Sabon shugaban kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da ƙalubale ba za a ci gaba da tafiyar da ayyuka kamar yadda aka saba ba. Tana mai cewa ana buƙatar sake fasali mai zurfi da faɗaɗawa a tsakanin kungiyar kasuwanci ta duniya da kanta. Sabon daraktan kungiyar kasuwanci ta duniya WTO da aka naɗa Ngozi Okonjo-Iweala ta ce yayin da kaskancin kai take alfahari da kafa tahiri da ta yi yana da mahimmanci a samu karewar gabatar da sakamako Okonja Uwaila ta ce kasuwanci ya shafi mutane ne haɗe da daga waɗanda aka ware kamar mata da masu ƙananan masana'antu don a dama da su. 'Yan Najeriya Nkoyo Toyo tsohuwar 'yar majalisar dokoki ce kuma tsohuwar jakadiya a Habasha da tarayyar Afirka. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.